eh an je wajen gefe marginan gaba da su kai sanan ne aka je aka kai su ko kuma aka je neman su aka kai su ne wato kuna da masaniya game da inda aka kai su kenan eh muna da masana gare inda aka kai su wasu abubuwa kuke yi na samo su waɗannan ɗaliban wato kaman sauran matan da wanda suka gudu din suka zo suna bamu labarin inda suke Eh. saboda haka jami'an tsaro din tun da wannan abun ya faru din ba su samu sun je wurin ba ana magana akan sun je sun je amma ba su je ba shi yasa iyaye yaran suka yi zuciya suka ce ko da za a kashe su ma wara su bi sawun yaran su hmm. yasa aka dinduma aka je da aka je kuma eh, da aka je kuma aka je wajen balle nan kana ji kana eh, ji na eh ina jin ka yawa aka je wajen balle da aka je wajen balle sai wayan su mutane suka nuna inda suke din Hmm. amma kuma suka suka gaya wa mutane mudun akan cewa kai wayana mutanen sa sun ci karfi yan cikin gari sai dai su koma kayan su na mutanen mu suka koma suka zo gida haka ne to yanzu a takaice dai abin da yake abin da yake tafe yanzu haka dai babu akwai aka ce waɗanda kamar sun kwace suna cikin daji ana neman su ko wani abu makamancin wannan eh haka akwai kusa da cikin da ya ka samo mata guda guda biyu ko da matan suka zo su ne suke bada labarin inda suke amma sun gaya musu akan cewa wai ci abinci su koshi saboda za su bar wurin zuwa laraba zuwa laraba wannan a cikin wannan jibi kenan eh shi ne abin da yan matan suka bar suka ci abinci su koshi saboda za su bar wurin don an riga an ji inda suke din za a bi su saboda haka su ci abinci su koshi su bar wurin To, kamar uh, wannan bayani da kake bamu su jami'an tsaro sun san wannan labarin? Eh, jami'an tsaro suna da labari amma ba su fito ba suna na cikin jirgi an kawo mana motoci takwas amma yanzu haka presently motoci biyar ne akwai su dai kawai suna sun su a cikin gari mu ma da rana ne muke samu yi barci in ba ka ba tare da su mu muna yawa cikin.